Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Ai murnar tafi misali yau mun gode ma Allah ko nawa bata ciki amma 82 kam a iyaye ne suka haifa ai ni ma uwa ce ko na bata fita ba na yar wata ta fita na yi mata murna na wani maza ta fitan Allah yadda Esther Yakubu ɗaya cikin iyayen yan matan Chibok da aka kama kenan a lokacin da take bayyana ra'ayinta game da sako yan mata 82 a ranar Asabar 6 ga wannan wata da muke ciki Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ƙungiyar Boko Haram ta ba da musayar 'yan mata 82 daga cikin 195 da take rike da su bayan kwanaki 1,119 da sace 'yan matan sakandaren Cibok a makarantarsu inda suka je domin ɗaukar jarabawa kammala karatun sakandare. Wannan ya biyo bayan sakin 'yan matan 21 da ƙungiyar ta yi a watan Oktoba bara. To yau shirin domin iyali zai yi bibiyar rahotanni da wakilanmu suka ɗauko mana na wannan ci gaba da aka samu faro daga birnin tarayya Abuja, inda ƙungiyar fafutukar ceto 'yan mata da ake kira Brimbak Our Girls ko kuma BBOG a takaice ke zaman dirshe. Not kaurewa da murna dandalin Unity Fountain bayan labarin matan Chibok 82 da aka samu sun shiga fadar shugaban Najeriya Aso Rock inda suka gana da shugaba Buhari. Duk da dai dama ba a ba wa 'yan kungiyar dama su gana da matan da aka samu sun yi gangamin murna da wasu daga iyayen matan. Shugaban kasa ya cika burinsa muna mai godiya muna taya shi murna da wannan nasara muna kuma taya iyayen yara murna musamman kuma su wa'annan kungiya ta BBOG sun yi matukar kokari wurin wayarwa mutane kai da gwamnati da kuma cijewa na ganin cewa lallai sai an dawo da wannan yara. Me yasa kungiyar ba ta yaba kokarin gwamnati in an duba ko ma dai yaya akwai nasara a samo matan? Ita ce tambayar da na wa sakatariyar kungiyar Aisha Yusufu. Dan ba sai abin yabo ba ba da zamu mu yaba musu. Ai abu idan mutum ya abin da ya kamata ka ce ya idan kuma bai baka ga mishi shi harkan gaskiya kenan ba ta da wani abin nan guda biyu. To a ce wai ai ta yaban gwamnati da yake ah, sun yi abu ɗaya shikenan. Da mutanen da suka ce da aka ka 24 mu gode mu koma mu daina magana fa yanzu da aka karo 82 ba su ji daɗi ba ko gwamnati ita kanta bata ji daɗi ba ai kuma ita ita ta rika magana yanzu wannan abin an kawo su ba wai mu ne za mu yi abin da alfahari da shi ba ko na ba su gwamnatin ne suke yi su nuna cewa ga abin da suke kuma haka din da muke cewa su ci gaba da kawo wannan za su kawo ɗari da goma sha uku su daɗa samun su yi alfahari da abin da suka yi kuma su yaba kansu abin da suka yi mu da muna yaba musu sun yi abin yaba kuma ba su yi abin yaba ba ba mu yaba musu ba. zan tawo da jami'in labaru na kungiyar ci ceto matan ci BBOG Dr. Iman Shehu a duk lokacin da aka samu wannan nasara ba a ba wa kungiyar BBOG damar gaisawa da matan ko ma kai su dandalin Unity Fountain don murna a bainar jama'a. Dr. Shehu ya ce hakan ba zai shafi lamuran kungiyar su ba. da gwamnati ta ce ba ta son ta ga mun mu'amala da su ko ma mu gansu, shikenan mu wannan bai dame mu ba, mu dai zamu ci gaba da gwagwarmaya mu ga cewa sauran 'yan matan ah, an sako su dama tun da an sako waɗannan 'yan mata alhamdulillah. Me za ku ce ga waɗanda suke tunani kun fiye dagewa da matsa lamba kan lamuran matan nan kuma alhali gwamnati tana nata kokarin. eto eh yadda mulki take ne a yawancin kasashen afirka shugabanni in um, kana bukatan abu ga shugabanni in sun ga ka cire hankalinka daga abin da kake bukata kaga sai su yi banza da kai kawai su kama gaban su don haka shi yasa mu mun fahimci dama haka gwamnatoci suke a Afirka masu mulki in ba abin da ya shafe su ba ba su damuwa shi yasa kaga muka matsa lamba masu gugurmayar dai na fatar ci gaba da yarjejeniya don samun ragowar matan inda su kan yi gugar zana kan yadda suke ganin hukumomin Abuja na gwale su ga sakatariyar kungiyar Aisha Yusufu gwamnati ta ma samu iyayen amma ta ci da ta same su ta ba su hakuri akan abin abin da take yi ta ce ga abubuwan da muke ta ma ga musu da yi magana da su ta duba lafiyar su ta duba ciki yadda suke yanayin da suke ciki kwata kwata babu kawai da sun wani daga sun kada keya kawai sun yi sun yi kamar watsi da mutane su suna gani wato su ne gwamnati yanzu sun shigo to ai kafin su an yi wasu kuma bayan su kuma za a wani ba duniya nan bane ba wata ran mu ne wata ran kuma ba mu bane ba wata ran ko duniya gaba ɗaya gaba ɗaya mu za mu bar shi A cikin hirarsu da manema labarai jim kaɗan bayan tashin 'yan matan zuwa birnin tarayya Abuja, Gwamnan jihar Borno Kashim Shatima ya bayyana cewa babin da za mu fada illa Allah ya saka wa shi mu shugaban kasa, Allah ya saka wa sojojin kasan nan da civilian JTF mu da kungiyoyi da suka taimaka da aka samu mana 'ya'yanmu nan allah ya ba shi karfin gwiwa da lafiya allah ya sa samun sauran 'yan matan nan a cikin koshin lafiya shine addu'anmu shine bukatanmu kuma mun yi imani nan ba da daidaiwa ba za a samu sauran 'yan matan da kuma duk mutanen borno da ke hannun 'yan ta'adda. su 'yan jaridu fa game da ruwan da suka taka musamman ma wajen eh, 'yanto waɗannan mata. ai 'yan jaridu kun taka rawan gani kuma ya cancanta ya ba muku a gode muku don gwamnati da ke ce a lokacin sun ma fito sun ce a ah, ba ma sake 'yan matan nan ba ma dauke su ba boye su aka yi don a sa gwamnatin kunya alhamdulillah hausawa suka ce rana ba ta karya sai ƙuri'a gashi nan alhamdulillah don gashi nan an samu 'ya'yanmu kusan 114 a cikin watanni shidan nan kuma mun yi imani za a samu sauran mu to wai bai al'umman jihar Borno ke cewa ne game da yan to waɗannan yan mata ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin Maiduguri muke gani na wannan lamarin dai abu guda biyu ne na farko a gwamnatin Buhari a siyasance ta yi nasara gurin mai da yaran Boko Haram din nan musamman Chibok gas din nan da farko dai abin da zan ce dai na taya iyayen yan matan Chibok da murnan cewa an suke ƴaƴansu amma akwai abin da yana ba ni matukan tsoro gaskiya abin da yake bani tsoro shine shin su wane ne a bangaren boko haram da aka sake su mutanen da da sanadiyan kama su shi yasa muka samu sauki a maiduguri ne aka sake mutanen da sanadiyan kama su yasa ya karya garkuwan boko haram ba sa iya fuskance sojoji su karba gari su aka sake to shine mu sani ba sannan na biyu sake sun da aka yi din wani iri da janjaniya aka yi da su a sunan an sake su su sake koma jeji su sungumi bindiga su ci gaba da kashe mu da kashe sojojin mu ko kuwa an sake su ne a sunan su ma in sun komo ga irin barnan da ba za su koma su yi irin na da ba. Yakubu Nkeki shine shugaban kungiyar iyayen 'yan matan Chibok. Mun iyaye da muna can kasan Chibok mun ji na ma wannan gwamnati tunda mun gani sun kasa rawa zuwa gani saboda kawo 'yan matan nan da ransu to mun ji na musu kuma muna da bege ta wannan tafiya da lallafan da suke yi sauran maza su fito mana yanzu haka mu iyaye dai musu gabanin iyaye din mun iya mu je mun zauna da su muka ga yadda suke kuma alhamdulillah yadda suka fita sun fita ba a cikin kamar yadda na fari suka fita ba jikinsu lafiyayi ne ba su da wani matsala da yawa a jikinsu da zai nuna kamar irin nan yiwa da sauransu. To kamar kun samu kun eh, gana da su eh, waɗannan 'ya'yan naku? Eh mun samu mu zauna da su kwarai yanzu kenan bai wuce ma minti talatin ba muka bar inda suke. Ya ko ga halin da suke ciki ne a? Hankalinsu bai canji ko kasancewa ah, suna da wani hali da zai nuna kamar sun kauce daga hali na asali ba suna nan dai da halin su lafiya lau ne ya'ya ne wanda suka ganni ma suna gudun su rungume ne su tambaya kanin su da iyayensu a gida ɗaya ɗaya ɗaya kam ai a sani cewa ba su da wani juyawa hankali. To bala ku kai akwai yarka ko kuma eh, da aka gano a ciki? Eh sosai ma kwarai har na ɗauke ta a wuya ma na jin daɗi da yadda ta fita. Akwai wasu da aka kamar aka gansu da raunuka hakan nan ɗaya kamar kafan ta yaji ciwo ɗaya kuma ko hannu ne hakan nan. Kamar su maku bayani game da menene ya same su har suka samu wannan raunuka? Eh wannan ɗin kaga yanzu a cikin haɗuwar mu na yau nan nan murna ne na fita su musamman ban samu zarafi na bincike su game ga wannan ba domin yana da sauran lokacin da zan sake koma wajen su mu yi hira. Sauran iyayen fa da kamar ba su gano nasu ba ya suke ji ne. Eh iyayen sun ma ko da haka mutum in ba ka san naka ba dole zai san tafe ka a zuciya. Hmm. Amma da suke mu fara gani cewa wannan gwamnati yana kwakwari tun da an fitar da ashirin da ɗaya aka ta hanyar lalaba. a haka kuma suka fitar tamanin da biyu a ran ɗaya kowane iyaye yana da bege cewa nashi zai fita. Kamar yaushe ake sa ran waɗannan yara naku za su koma gare ku da su ma na farko bayan na cewa har yanzu suna tare da gwamnati. Ta gaya muku ran da za su koma gare ku? Yana da kyau mana dauda kamar zuwa mu na yau ba mu samu muka zauna da gwamnati tukuna ba mu je ne mu ga ƴaƴan nan mu yi gaisuwa mu ga lafiyar su mu tabbatar su ne eh haka. To muna taya iyayen waɗannan 'yan mata da kuma al'ummar Najeriya baki ɗaya murnar gagarumin ci gaban da aka samu a yunkurin ceto 'yan matan. Yayin da kuma muke ƙara jinjina ma gwamnatin tarayyar Najeriya da dukkan waɗanda suka yi faɗi tashi wajen ganin an da waɗannan 'yan mata da iyayensu. Tare kuma da begen nan ba da daɗewa ba, sauran 'yan mata ɗari da goma sha uku da suka rage su ma za a sada su da iyayensu lami lafiya. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilanmu da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin Madina Dauda, Nasiru Adamu Ilikaya, Haruna Dauda biyu, sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.